ربكم إنه قادرون وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء بما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله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 jiya muna kan cikin suwaci zuma jiya mun tsaya aya ta hamsin da tara yau za mu tashi aya ta sittin wa yau mai kiyamata tare da zai na kaza buwa da Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ويوم القيامة ترى الذين كفروا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينزل الله الذين اتقوا بمفاتنهم لا يمسهم لا يمسهم السوء ولا ce wannan sura da albarka suratul zumar kamar yadda kira muku mun fara da tun shekarar da ta wuce kuma sura ce mai karantar da tauhidi da jan mutane zuwa ga Allah bauta mai shi kadai da tafiya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma magana game da ranar alkiyama yana magana game da halaye daban-daban na alfiyama. jiya mun karanta ayoyin da ke jan hankalin mu zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah wayannan ayoyin bai kamata su tsaya a cikin Ramadan kawai ba kamata yi ko da yaushe ka tuna su duk lokacin da ka fada cikin sabon Allah kuma kullum cikin sabon Allah kake fadawa kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun an daga ce adam mai kuskure ne mafificin masu kuskure masu tuba inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin sai ya kasance kullum kana tuba don shi yazo cikin azka asaba da mata shine da istighfar mutum ya karanta da safe mutum ya karanta da yamma ko da yaushe ɗan adam na kwarai yana ɗin kai ne bai kai ba da lokacin da shaitan ya nuna maka ka kai ba ka samu Allah to shi ne mataki na karshe na ya taba halaka don shi annabi sassa ya koya muna tun mun yi sallah cikin jam'i mun gama mun sallame sai mu fara da ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai kama abin da muka yi mun yi kuskure kamar laifi ne mun kai saboda cikin sallar wa ya gaya maka duk abin da aka ce kai kai daidai wa ya gaya maka rukuɗin ka ya tashi daidai wa ya gaya maka sujudar ka ta tashi daidai wa ya gaya cewa da ka ta yi daidai zaka ko da yaushe yana cikin siffa ta bayan Allah ka dinga jin cewa baka kai ba ka dinga jin cewa baka isa kana neman gafara Allah ko da yaushe kana neman tuba zuwa ga Allah zaka ayoyin nan na jiya su kasance muna izna su kasance muna darasi ko da yaushe kullum ka ji kai wanda kake bukatar ka koma ga Allah ne wanda kake bukatar ka tuba ga Allah ne Allah ya ba mu mutum koma gare shi da tuba kuma ka bi tuban mu Allah tabaraka ta'ala ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kadabu ala Allah wujuhuhum muswadda Allah ya ce ranar alkiyama yanzu an koma a ja hankalin mu an nuna muna ga inda za a ce ranar alkiyama don kowa ya yi tanadi Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar da za a yi tashin alkiyama tarin lardina ta gabu alallahu za ka ga wa'ina suka wa Allah karya a nan duniya wujuhuhum muswadda ko fuskokin su sun yi baki kere cikin adadi abin da ake gane an wuta lahira abin da ake gane kayan lahira za ku tashi da farashin kuskoki. yau masabiyar wujuhun wata swadda وأما الذين ابيضت وجوه أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ranar da wasu soci za su yi haske wasu su baki irin wani su kai na katarai don haka muna roƙo Allah ya saka da hukuncin musu baki ranar alkiyama menene ke sa haka kafirce ma Allah da kariya kuma Allah za ka Allah tana da siffofi daban-daban babbar wadda ita ake nufi a nan ita ce masu zaton cewa Allah ya sanya wasu abin bauta kuma bayan kuma baya ne, yace ai waɗannan ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sun fa ila abuduhum kamar da muka a farkon sura suna bauta wani Allah suna raya cewa Allah ya yi umuni a bauta ma wa'annan abubuwan Allah ya yi umuni a samu sabiba Allah ya yi umuni a samu wasila suna wa'annan maganganun ne karya ma Allah na farko yana shiga cikin yi ma Allah karya ya kasance ka ba da fatawa akan abin da baka sani ba a tawa ka ce maka hukuncin kaza ka ce kaza hukuncin kaza wai don kaskari kunya to in baka ji tattabiya baka na jin talahira zai bil kai ya mutunta ila mu muwaffiqina an rabbil alamin jawo hankalin masu sa hannu a madadin ubangijin talibai duk lokacin da kace abu kaza haram ne abu kaza halal ne cewa kai Allah ya aiko ni in gaya mu Allah ya faɗi haka to da kai ba ka yace ka halarta ko ka haranta za ka inda kuka ba ba a ba da fatawa da ina tsammani ina gani amma haka nan yake a in ba kuka ni ba fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu kai tambaya za ka yana cikin a Allah karya wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu Ina cikin yi ma Allah karya ke kira sunaye da sifofi alaka ma Allah wa wa'inda bai kira kai ne da su ba Allah yana da sunayen da ya kira kai ne da su Allah yana da sifofin da ya siffanta kai ne da su sai ka ji wani suna ya ya sai ka kira Allah da shi ko ka ba da labarin kusan tashar siyama ga abin da bai inganta ba ko shi wani abubuwan tauƙifi ne wata ya tashar siyama babu wanda ya gani ya muke mu gane ya tashar siyama ana kaza Allah ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ba tiyastawa ake yi ba irin waɗannan abubuwan ana ta kore ga da su sai kawai mutum ya kiyasta sai ya ce kaza kamar tashin alkiyama menene alamun tashin alkiyama wutan za a yi mal masulu an hadiya da mamina sa'ili haka ne da ce mala'ika dubai to sai ka wani abu kace na cikin alamun tashin alkiyama ba ya cikin alamun tashin alkiyama alamun tashin alkiyama ne abin da Allah ya faɗi alamun tashin alkiyama ne ko annabi sai ya faɗi alamun tashin alkiyama ne ko ba miyagun abubuwa bane duka wani lokacin ana samun miyagun abubuwa wani lokacin ana samun abubuwan kwarai a ne ta ce uddu fitan bai na dai sa'a ku kiyaye abubuwa guda shidda kafin tashin alƙiyama sai ce mawuki mutuwa ta sai ce wa fatai da ke da kuma za a buɗe baitul musulmi baitul maqdis buɗa shi a kwarai ne cin nasarar musulmi ne amma ya cikin tashin alƙiyama. mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam damuwa ne yana cikin tashin alƙiyama. zaka alamun tashin alƙiyama ba shine miyagun abubuwa abubuwan da ba su da kyau abubuwan mamaki ba su ba ɗaya ne menene alamun tashin alkiyama abinda Allah ya faɗi alamun tashin alƙiyama ne abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗi alamun tashin alƙiyama ne me za a yi ranar lahira ranar abin tashi a kiyama abinda Allah ya faɗi za a yi abinda annabi sassa ya faɗi za a yi wa yau ma kiyamata tarar ladina kazabu an Allah wujuhum muswadda wuce ranar lahira fuskokin wasu za su yi baki na wasu za su yi fari wannan abin da za a yi tashi alkiyama ne ya muka sani Allah ya faɗa mana cikin suwatu ali imran Allah ya faɗa mana cikin suwatu zumar Allah ya faɗa mana annabi sassa ya faɗa mana za ka kakka yadda ka yi karya ka Allah karya duk abin da baka sani ba baka sani ba zai rage ka da ko ai a ce baka sani ba kaska yadda cikin waɗanda za su dinga wa mutane fatawa kuma alhali baka san abin da kaka faɗi ba in an tambaye imamu malik daga magari nan mutum ya tashi daga tuli ya je har madina ya je mai imamu malik tambaya talatin da uku ya ansa uku yake bai san talatin ba ya ce ni je ni so in gaya musu kowa yana jin kali imamu malik babban ka ce gaya musu ban sani ba ba matsala ba ne haka ta gaya na da sassalar fa akwai ya nisa alaman masu ana ya alaman nisa'i sai kake ji nauyi da kunya ka ce baka san ba amma ka buɗe baki ka yi ma Allah ƙarya to wannan alama ce ta ta rashin imani cikin wanda Allah ya faɗi masu yin haka ranar alkiyama za su tashi wujuhuhum muswadda to fuskokin su sun yi baki irin sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin shin wurin zama bai kasance ba a cikin jahannama ga masu girman kai wata alama da suke sawa wuta shine girman kai girman kai kare da aka tafi Annabi Sallam shine kin gaskiya da rena mutane ka dinga ganin ka kowa na sha'anin sun ce ya bayan Allah ku yi tawagudu har kowa kai ya ga ya kowa kaka ga cewa wani talakan banza na fi shi wani jami'in banza na fi shi wani wanda bai da mukamin banza wani wanda a'a kakka ka tsaya ya biya tsaya za ka in kuna tare da mutane in ka ga wani ka tare da shi kyau wani duk ɗauka dace kyau sai ka tafi da zuciya zai tafi kyau inda Allah kuma Allah inna Allah la yanzu ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin innama yanzu ila qulubikum wa amalikum kira da suka ce zai zuciya sai ta fito zai yi Allah ya fito ne annabi ta ce rubba ash'asa asbara madkurun ala al da law aqsama ala Allah la abara zai yi akwai wani mutum ash'asa mai gizo asbara mai kura duk kai ya yi gizo ya yi tsura, amma da ya rantse ma Allah ya yi abu ka zai yi wata yana da girma inda Allah Allah ba su wa hukum wa amarukum yake wa abu wa abu amwalukum yake dibi ba yana dibin zukata ne Allah yana dibin ayyukan da mutane ke yi za ka girman kai shi girman kai kamar da Allah ya kira muna kamar da gaskiya wani baya bari a yi a canye shi wani na daga cikin lodin mukabala wani ba ya bari a tanye shi inda na hito da ke mukabala to lallai sai na ci kokaci ko kusa da ganin mukabala da wani ya ce gaskiya ne a da ka wani Wala ina yadda? saboda kowa ya fito ne bakin bakin ya tashi da komawa wannan dalili ta koma ya za a yi ci in ci mukabala hatar da ya yi fitaniya amma ya kasance cewa kana fahimta ko dai ka fahimci na shi ka fahimci gaskiya ka saki ko shi ya fahimci gaskiya ya saki ko kuma kowa ya tashi a kan fahimta sai tare da girmama juna amma ba ku sai na yi kayi ba dole dole sai na yi kayi ko ka zo min da shi gaskiya in ba ita bace ba zan karɓa ba girman kai kenan zaka mu yi mu yi mu ji tsoron Allah mu daina girman kai mu yi tawaku ga bayin Allah mu nuna cewa da mai shi da wanda bai da shi da wanda Allah ya tsibita da wanda aka tsibita a kai mutum ya an ne da ake gane wanda ya falala ta hanyar ayyukan zuciya bayan Allah ya mana da wuta sai Allah ya abubuwan da ke kaiwa wuta sai Allah ya mana abubuwan da ke kaiwa aljanna sai Allah ya ce wa yunajji Allahu allazina taqaw bi maqazatihim Allah zai kar da waɗanda suka yi takawa suka yi biyayya ga dokoki ne suka haɗu da abin da ya hada bi maqazatihim don mafarin da suka samu akan ayyukan da suka yi daga ayyuka a yaji ayi ayyuki aiki ba shi ta kai ka ba sai ka samu babban rabu annabi sun ya ce aiki ta ku ba zai shigar da shi aljanna ba zai tsasar da shi daga wuta ba aka ce hadda kai ya ga tuwa ya ce hadda ni sai Allah ya tsalla zai da rahama shi shi ne wannan jillahu ladina taqaw bi mafazatihi Allah zai karga waɗanda suka yi takawa shi ne suka bi dokokin Allah abinda aka ce su yi suka tsaya suka yi gwargwado fattakullah a mattawatu ku ji tsoron Allah gwargwado ne da kuka samu dama za ku gwargwado abinda Allah ya ce yi kayi gwargwado abinda Allah ya hana ka hali gwargwado ba ta abinda Allah ke so kenan Allah ya san ba za ka iya yin ɗari bisa ɗari ba Allah ya san yanzu ɗan adam a duniya zai jarabawa ya ce wanda ya fi saba'in bisa ɗari ya ci distinction ɗan adam in ka fi saba'in cikin ɗari abin da ake nufi ka fata talatin cikin ɗari amma ɗan adam sai ke kaci ne kake tsammani da alkamar rafi ne idan ɗan adam zai wannan ya haɓa a talatin cikin ɗari in ka fata ta haɗin yi maka abu ne bura ta so ɗari in ka fata talatin to ka ci distinction ka ci a yaba ma ka ci first to idan ɗan adam zai wannan tsari ya kake tsammanin Allah ne shine ku tsoron Allah ba gure da su ga dama aikin kuma ba shi bai sawa ba saddidu wa kari idan yi kokari ku yi ku sufanta wa kuma abin da kake iya yi wanda ya fi karfin ka Allah ya san ya fi karfin ka za ka harci liman man istafa sabila shi haji an san akwai wahala a cikin ko wanda ya samu dama zakka ko wanda Allah ya ba dukiya sallah a san kowa na iya ba ta da wahala dan shi tana gane abubuwan da ke da wahala da wa'inda mutan adam zai iya ba kai za ka ja ma kanka na ba wa'inda shari'a za ta kawo cewa faman kana minkum maridan aw ala ta fa iddatun min ayyamin ukhra سلقها نمته سواتا وإن لم تستطيع فقاتلا وإن لم تستطيع على جنب وإن لم تستطيع فأومي ماء wato gobe da kake iya wa shari'a ta zayyana maka amma ba ce maka ga lokacin da ba za ka yi ba gaba daya wanda ya nuna cewa yana iya yi ko imani ne kai a sallah muke magana ba ce itsaye in ba ka yi kai zamne in ba ka yi kai kwance in ba ka yi ka dinga nuni kai yaki to an aza maka gurgurdun ne da kake iya yi zaka irin waɗannan abubuwan roƙon ne da kake yi shari'a kake zuwa da ke da da kake yi hajji sai wanda ya samu dama zakka sai wanda ya samu nisabi sallah wanda yake yi tsaye wanda yake yi zaune azumi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya ko yayi tafiya ya bari sai ya dawo kwanaki yayi wato shari'a ta wuce gare ta don haka dai in shi hanya shiga aljanna wa najjallahu ta taqaw fi mafazatihim Allah zai karfar da wayanda suka yi takawa suka bi dokoki gogoro iyawarsu suka haɗu da abin da ya hana su gogoro iyawarsu saboda ayyukan da suka yi da babban rabon da ya kawo tare da ayyukan sukan laya ya masu su mugun abu bai shafi wasu lahira a cikin wanda za a kittawa ga wuta wala mu ya hazalo kuma cikin wanda za su shiga damuwa Allah ya sa mu cikin su Allahu khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء له مقاليد له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Allah الله خالق كل شيء ku kulle كم Allah duk abin da ba Allah ba Allah ya halice shi daga mafi girma na girman jiki shine al'arshi mafi girma na girman daraja shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to wa'annan duk Allah ya halice su zaka daga al'arshi zuwa mafi karanta karanta na abin da ba Allah ba Allah ya halice shi daga annabi sallallahu alaihi mafi kororuwar daraja har zuwa na ƙarshe, musulmi da kafiri na kwarai da mugu duk Allah ya halice su Saka wannan ya tabbatar da tauhidin rububiyya Allahu khaliqu kulli shay'i wa huwa ala kulli shay'in wakil ga tauhidin uluhiyya shi kuma ya shigo za ku san shine wakili ga dukkan komai wato shine mai kiyayewa ga dukkan komai in Allah ya halice ka in kai ina neman kiyayewa daga aljani ko boka ko shay'i ko malami ko wani baka da wannan bukata shi ka san Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil waccan kulli in sai Allah ya alke ta zaka wannan kulli shay'in in Allah ke ne wakili akan ta in dai kana cikin kulli shay'in kana cikin komai da komai da ka faɗi to Allah ya halice ka in kuma ka tabbata shi ya halice ka to shi ka kiyaye ka shi ka tsare ka shi ne wakili akan ka bai kamata a cikin zuciyarka a samu tsoron wani ba ko tsammani wani wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi mushrikan haka suna ba ka tsaro da hukuma bayan Allah wanda ba Allah ba wani Allah wanda ke wannan bai kamata ba babu wanda ake jin tsoro in ba Allah ba babu wanda ake tsammanin ya bai ko ake tsoron ya hana ko ake tsoron ya cikin shi lamarin in ba Allah ba yanzu Allah shi ya halitta shehin da kake tsammani ya baka ka shehin tun da ba shi halitta kai ba ba shi yake bai ba shi yake kiyayewa ba ya shi halitta kai yana kai mutum to yana da iko kila ya kiyaye kai da ko ya kiyaye wani to ba shi halitta kai ne ba boka da kake tsammani zai baka a zaɓe ko zai baka a kasuwanci ko zai baka sa'an ga mu'ani ko zai baka a kaza shi kanshi ba shi halitta kai shi ba za ka ba wakili ne akan kawai ba wanda ya halicce ka shi ne wakili a kanka wanda ya halicci boka ka shi ne wakili ina bokan ina baba ne bokan ina kaka ne ina kakan kaka ne ya shi ne wakili ga abubuwa ba zai bari su tafi ba don haka Allah mu kawo ku kulli shay'in Allah shi ya alci komai tauhidi da shi gare yi tauhidi yana sa mutum ya su mutum yana sa mutum ya ji daɗi ya san abin da ya samu Allah abin da ya samu Allah Allah shi ya halicce ni shi ya halicci kowa da kowa kuma shi ne wasili ne kiyayewa ga dukkan kowa da komai za ka da zai yi in ɗauki ibada ta wani ba in kai wani abubuwan da aka samu ba ya ce lahu maqalidu samawati wal ardh shi ke da kofofi shi ke da mabudai shi ke da taskoki na sama da ƙasa Zaka wanda ka ga ya samu da yawa Allah ya bashi, wanda ya samu kaɗan Allah ya bashi, wanda ya samu Allah ya bashi, wanda bai samu ba Allah a bai kan ya samu ba. Shi ne lahu maqalidu mafaɗi samawati wal ard Allah shike da mabuɗai shike da kaskokin sama da ƙasa amma kowa ya san haka wallazina kafaru bi ayatin lahi ulaika ulaika humul khasirun wanda suka yi mutunci aka ce ma ayoyin Allah wayna sune hasararru sune ba su san Allah kari ba su san Allah shi ne ala kulli shay'in wakil ba sun san na farko sun san tauhidin rububiyya sun san Allahu khaliqu kulli shay'in wala bi ta'atuhu man khalaqa as-samawati wal ardi yaquluna Allah sun san wannan amma kuma ku bauta mai fa anna tufaku sai na ki jaya hankalinku shi abu sani ulaka yanzu sani Allahu khaliqu kulli shay'in bai ka musulunci bai ka kafar tauhidi saboda mushrikan makka ma so sani kowa ba ya san Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ya halicci komai to amma abin da ake so ka sani lazimin ka abin da ya zo bayan ka wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne wakili ga dukkan komai shi ne mai kiyayewa ga dukkan komai baka bukatar wani ya baka wata laya ko wani ya gaya maka ka ta lokaci kaza ko wani ya gaya maka cewa in ka aje abu kaza ko wani ya gaya maka in ka yanke kaza ko wani duk wanda baka bukatar yayi maka saboda ba shi ya halice ka ba ko bai halice ko wani ya halice kowa da komai ko huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi ne lahu maqalidu samawati wal ard shi ke da kofofin sama da kasa ta mabudan sama da kasa taskokin sama da kasa hadin wani abu ne kake bukata da wani ya baka a in wani abu ne kake tunani in kai shirka za a baka والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون amma waɗanda suka ce ma ya Allah wai da shine hasararru shi ne ba su haka ba saka mu gode ma Allah halici a haide mu cikin musulunci mun tafi cikin musulunci mun san wannan mu yi kokarin fada da shi ya babu dukkan tabbakawa akwai daɗi ka ji mutum ya ce ni wallahi na san komai ya samu Allah ne duk abin da ya zo daga Allah ne Ina ta san haka Allah ya rubutu to wannan tauhidi yana sa ka gida ta zama a rayuwar duniya kuma a gobe kiyama ya kasance ka samu babban rabo Allah ya sa mu ciki wala qad uhiya ilayka da illa shirka قل أفغير الله قل أفغير الله تأمر أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عنك لئن أشركت ليحبطن عنك ولتكونن من بل الله وكن من الشاكرين sai Allah ce kul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun annabi sai yana magana da mushrikan makka Allah ce ka ce musu shin wani Allah za ku mota ta in gauta ma ya ku jahilai idan nisan wannan ni nisan Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ardi san wannan ni da ku mota in gauta ma wani Allah wasu malaman tafsiri suna faɗin wani hadisi nan amma da inganta ba cewa mushrikan makka suka zo suka nemi annabi sallallahu ya bauta ma abin da suke bauta ma su kuma su bauta ma wanda yake bauta ma wa dulau tudhinu fa yudhinun qarabo muqarabu a hadu tsakiya Ya Allah ya sauka mai kul afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ce musu wani goma bayan Allah kuke umota ta in bauta ma ya ku jahilai in eh, saki abin da nake bauta mana Allah in koma in bauta ma wanda ba shi ba in ni haka wannan aikin jahilai ne ai ni da Allah ya sauka san mu ilmi nisari to haka kai ma bawan Allah sai Allah ya sauka san ma san Allah ya halicci komai an karanta ma aya da ta kajiya san Allah shine wakili mai kiyayewa ga komai a ce an same ka neman taimako ga wani akwai mutane da ba su yafi an ce neman taimako ga mallan wani neman taimako ga mallan wani mutane wasu suna zuwa inda muke suna <laughs> neman taimako neman taimako ce ya barka da wanda ke bada taimako to mafi ban mamaki mutane da ke samun gani za su da taimako ko ne ya taba a talata da rubutu da facebook yace wani ko igala ta ba ta yi hili ba ne ko kare su sabon ko wai wai za su mata yi ko wai na tsari wai wai na ko wai taimako da za'abar ne ya ka shi zai yi kaza wai taimako da ya yi ta shi a roƙi Allah zuciya ta da wake zuwa da Allah ya kan ba taimako da na kawo yanzu wani ya ba ko da kawo shi ba zai ba ko da duk inda yake so da kai amma mutane da yawa ba kowa ya san haka ba wani ya san haka umuman general ya san Allah ka bai Allah amma ibn Taymiyyah mai dadin baki wallahi ran kai ya ko da taimako da in baka shi ka rike shi sai zuciya da karkata wannan shine jahilci kul faɗa yi wallahi gudu ni abudu ayyuhal jahiluna zaka in wani ya zo maka office ka. ya zo maka a gidanka ya ga kayi haske kayi dubul dubul kasuwanci na tafiya daidai ko ka samu gun mutane ya nuna maka ya baka wani taimako ka ce mai kula fa bai wallahi ta amuru wani abudu ayyuhal jahiluna yanzu wani Allah za ku wuta ta aibo ta rabu da za kare ni wanda yake lahu maqalibu samawati wal ard wanda yake wa huwa bi kulli ala kulli shay'in wakil kai babu mai kiyayewa in ba Allah ba ina amfani falaki da nasi ina amfani kulhuwan lahu ina amfani asabu tawani wal mata in ji sai na kauce musu na tafi ga wani ina amfanin zuciya ta Allah ya diba ya ga cewa ya san shi sai kai ya san ya san shi ya kana ba za ka don Allah a ba da taimako a ba an san taimako eh taimakon da za a baka na dokaka taimakon da za a baka na arewa taimakon da za a baka na kaza wannan mutane wasu su masu rauni ne wallahi ko suna yi domin su samu abinci kuma akwai yan fuwan nayin da yawa da ke yi kuma su yan na naye su daɗin da suka ɗauka su ba shirka suke yi ba yanzu in mutum ya ce maka ya ce maka ka je ka kawo ta ka kawo kaza ka kawo kaza kuma in ka kawo yankewa zai yi za a yanke ma aljani wani aljani ne a nemi sa'a wannan ne ya yi shirka ya yi shirka ya yi su ne yanke amma wanda shi bai san wani aljani zai san kowa ba sai kana alamar woga sai ce mai kawo ta ka kawo kuɗi kaza ka kawo kaza in ka kawo ya ci haramun abin da ba yawa ba ba ka yi ba shi ko wannan yayi kuma akwai su da yawa cikin sana'a suna nan da yawa waɗanda shi bai taɓa gani aljebi ba bai taɓa mu'amala da aljebi ba amma ne ya san masu yadda da haka nan wawaye ne shi ko aljannun aikin mai da mutanen wawaye وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن وزادوه رهقا هكا الله يكي كما جميل يكي يكي سوى نبالي akwai wasu mutane cikin mutane wasu wasu cikin mutane suna neman taimako ga wasu mazaje cikin aljannu to ne kara ma aljannun girman da suka ashe mun ya mutu wallahi yau eh suna tawa suna neman sa'a kuma za a gaba da ita ba amma suna kare amma yayin mu'amala da su an yi shirka mu'amala ne mun da su amma mutane da ke tafi wannan yi akwai wanda aka bada labari da aka hau mai sa wani daga ya ce a ra'ayin kira ce ma ku ita ka so da kai shi <laughs> shi da yanke ma wani Allah ba kowa da yake ba zai haɗa kowa da aljannu ba da ya kazau da ya shirka ba amma dai ya yi kowa ya yi ya yi sata ya yi damfara ya yi zunubi da ya damfara amma zunubi ne bai kai wanda ya yanke ba ya yanke ba aljannu ko ya haɗa kai da aljannu wajen neman sa'a don haka duk wanda ke zuwa ya ce maka zai baka maganin tsari ko zai baka maganin dokata to karanta mai wannan aya kace kul afa ghayra a gudu a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah da mota ta cewa shi zai kare ni shi zai kiyaye ni ko shi zai ba da ya kuta ni lai in kun ya kafa mu ma Allah adalci ba kuma wallahi ba ni ba ko waɗanda suka gabace da suka yaka, za su haɗu da hushin Allah shine Allah ya ce wala tariqu hiya ilaika hakika mun yi maka wahayi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika da wanda aka gabaninka na annabawa la in ashrakta in kai shirka da Allah kabbi waɗannan mutanen la amalu, ka aike kada ya rushe wal iyadu billahi wani shagi ce ma a tauna tsakuwa a ba a ya tsoro fa annabi ake wa magana fa wala qad uhiya ilayka wa anka wa wahayi annabi sai aka wa wahayi ba da kai ake ba sai da ba a maka wahayi ba da annabi sai ake magana domin ka je ka shiga kai kai shi da wa wallazina min qablika da wanda aka wa wahayi kafin ka wa ilal ladina min qablika da wani aka wa wahayi kafin kai cewa da in ashirka in kai shirka da Allah la yahbatanna amaluka aikin ka da fadi zai roshe wala takunanna min al-khasirin kuma za ka kasance cikin wanda suka yi hasara babbar hasara shine ka tayi lahira a tare kana shirka da Allah duk abin da suka yi in ba ka shirka da Allah ka kasa ilahira ɗayan biyu ne ko dai Allah ya yafe maka cikin zunubanka ya fi na adama yau alaƙaita da yau ne bi ya a kasar bi kawaya kun malaƙaita ne la su kudi shai Allah Kai suka bi ya ha? magbira ya kai ɗan adam ya ka zo da ciki da ƙasar nan da kurakurai zan haɗu da ni ba ka haɗa da kowa wajen bauta ba ka yadda akwai mai tsarewa ba ba ka yadda akwai mai fasuwa ba ba ka yadda akwai mai hanawa ba ba ka yadda akwai kabarin wani shegi ba ko wani shegi mai rai shegi ya daɗe da rai ana ana cikin wahala sai ya rasu a je kabarin ne neman taimako saboda ijiya wa ɗan turbaki yana tare da shi aka yi ta wahalar nan da shi aka yi ta komai amma sai ya mutu sai a ji aka kama sai ana cikin wahala da rai ya kasa yin komai sai wata haka akwai ijiya wa da yawa ciki to idan ya kasance annabi sai ce Allah ya ce ya kai da adam idan ka haɗu da ni duk kasan nan ko ina sai ka saba ni ka saba ne a Sokoto ka saba ne a Lagos da Rivers da Port Harcourt da China da America ko ina ka saba ne kuma ba ka taɓa shirka da Allah ba duk sabon da kai da an ce Allah Allah shi a cikin zuciya ka san shi ka bar shi kanawa ba laya ba kuka ba maganin sa'a ba zuwa wajen tsabarin shehi ya baka ba zuwa wajen wani karuke shi annabi sai ya ce Allah ya ce ni kuma zan zo ma da ciki da ƙasa na gafara har da kake bai wuce ciki da ƙasa ba in dai ciki da ƙasa ne to ni ma zan baka ciki da ƙasa na gafara amma dai kar ka yi shirka da Allah in kai shirka da Allah kan to aikin ka zai roshi zaka in baka yi shirka da Allah ba ko ni yawan zunubanka ka haɗu da Allah ɗayan biyu ko dai in an auna naka suka rinjaya aikin kwarai suka rinjaya shi kenan ko kuma ya auna ayyukan ka ba su jaya ba ya yahe maka da gafara dai ko in ka shiga wuta to kuma daga baya za a fishe ka a sa ka aljanna amma in kana shirka da Allah shi ka Allah ya haranta maka aljanna wuta ita ce makoma Allah ya kalli zaka duk abin da muka aika da mai shirka kuma Allah ya sa ba mu cikin wannan mazafan na wuta ko da ko da muna da tauhidi Allah ya sa ba mu cikin wannan mazafan na wuta amma dai a san cewa shirka tana da hadari babba don shi annabi sallallahu Allah ya ne wannan kashe ne kuma ya kira shi ya gaya mai zaka yanzu da annabawa ake magana zaka an tabbata kuwa ba a ya tsaro kai kai shiga kai kayin ka in annabi an gaya maka da annabawa to in sun yi shirka ake su zai roshe kuma su ba za su taba yin shirka ba Allah ya tsarkake su daga yin shirka to kai da yi kike yiwa ka yi ta to ka ji tsoron Allah ka kama kanka ka koya za a sa littafan nan guda biyu kowane masallaci a koyar su a sa nurul albabi da shehu ɗan a sa kitabu tauhid a koyar da mutane wannan littafan in ka fahimce su to za ka Allah zai tsare ka daga shirka a babin uluhiyya da yawa dukkaninsu suna magana shirka uluhiyya ce kuma shirka uluhiyya ita ce babbar shirka da ke aukuwa ita ce babbar shirka da take cikin mutane Inda ka fahimci nurul albabi na dan fodiyo shi fa'idar nurul albabi na dan fodiyo shi ma yayi magana da shirkokin a ƙasa Hausa ne shi nurul albabi na dan fodiyo shi mai jani ne shi abin da ya shafi nan ne zai yi in kai da shi cana ka karanta ya zan ita galaban a cana saboda shi yana magana ce abin da ya isko mutane suna a ƙasa Hausa zai yi a ƙasar China a ko shirkoki da suke yi ba nan ba shi wannan ya rubuta shi ne musamman ga mutanen da a hausawa su ya rubuta su wannan Ba abin da ne isku uwaye da kakanni suna yi saka ku da aka riba ilimi ku ga wannan littafai a kowane masallaci ku koyar sai an kare a dawo farko a sa nurul albabi ya kai karshe a sa kitabu tauhid ya kai karshe a dawo nurul albabi ya kai karshe a sa kitabu a dawo kitabu tauhid ya kai karshe a koma a komo a kai a kai a kai mai kyawa sai mutane sun fahimci tauhidi sai mutane sun ta tauhidi sai kasance cewa su sun tsira kuma sun san sun zama ta sanadiyar ka suka kira? ka samu ladar su da ladar ka Allah ya ba mu duka sai Allah ya ce to in ba za ka yi ba me za ka yi bari la afa abu sai dai bari Allah kaɗai za ka bauta ma Wa kun mina shakirin ko za ka yi ta dalimi da akhiri ba ce ubudullah ba sai ka ce farillah aka gabatar da makuli akan fi'ili da fa'ili farillah dan dai Allah shi kadai fa abud shi kadai za ka bauta ma wa ka bauta ma Allah shi kadai wa kun mina shakirina ka kasance cikin masu godiya ga ni'imomin Allah da ya yi maka kuma ka zama kana cikin masu godiya ga cewa Allah ya shirya da kai ka fahimci tauhidi ka fahimci ka bauta mai shi kadai domin ya cincinci kai godiya a ta haka domin tsira ne daga azabar lahira azabar Allah ranar lahira وما الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ce ma kuma mamaki an shi abota ma Allah shi kadai bari Allah fa abudu kun shafi shakiri abota ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa ba san girman Allah bane sai Allah ce wa ma qadarullah hatta qadarihi ba su girmama Allah ba yadda ya kamata a girmama shi ba su san yana da girman da shi kai yakin cinci da bauta mai bari ba su san wannan girman bane ba su san wal abu jami'an qabbatuhu yawm al qiyamati kasan nan gaba ɗaya jinko ne ne tsaya ranar kiyama gaba ɗaya zai jinki kasan nan gaba ɗaya wasamawatu matuyatun bi yamini sama zai dade ta da hannun dama ne. subhanahu wa ta'ala amma ko ƙarfi ya tabbatar ma Allah kuma Allah ya sauka ga abin da ake hada shi da shi wajen bauta Sai cikin ta kai tsammanin wannan ba wanda ƙasa duniya gaba ɗaya zai naɗe ta da hannu ne a ranar lahira zai jinta ta da hannu ne ranar lahira ya naɗe ta bai kamata kai tsammani ya kamata a bauta wani tare da shi ba wani boka da zaka ce da wani shehi bai taba zuwa kaza kaza ba bai taɓa zuwa wuri kaza ba bai taɓa sana akwai wata ƙasa ba ko wani gari in ka faɗa mai shi kuma Allah bancin ma shi ya halicce su ya san komai ya sa sassi shi ke jinke su ranar alkiyama kuma ya naɗe sama da hannun shi wannan hadisi yana wannan aya tana da sababin sauka abin saurin saukarta haka take rubuce haka take a cikin littattafan magabata wanda suka gabata da taura haka Allah ya saukar da ya saukar da irin wannan Imam Bukhari ya yi babi ya ce babu qawluhu ala wa ma qadara Allah haka qadarihi sai Imam Bukhari ya ce haddathana Adam qala haddathana Shaiban, an Mansur an Ibrahim an Abidata an abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما لم يجتم لمن يهودا يا ذو إلا النبي صلى الله عليه وسلم تيجم يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على الإسراء yace mun samu a littafanmu cewa Allah maɗaukaki yana sanya sammai a cikin yatsan shi daya wal ardina ala isra su kuma ƙasa dukkanin su ƙasashe guda bakwai ya nade su ya sa a ɗan yatsan shi ɗaya wa shagara ala isba su kuma duk itace ya sanya su a kan ɗan yatsa ɗaya walma'a haka na ruwa wa wasaya da wannan ƙasar da muke a kai ala ya haɗa su a kan ɗan yatsa ɗaya wasa'ihul khala'iki ala isba sauran talibai dukkanin su ya sa su a kan yatsa ɗaya fa ya kulu sai ya ce anan malik ni ne sarki ni ne mai mulki da mallamin yahudawa ya faɗi haka fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu yayi dariya hatta badat nawajibu amman ya akura ne suka fito aka gansu tasdiqan li haba yana gaskata abin da wannan malamin yahudawa yace ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عدد سيكرن تونا آية يتي وما قدعه الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي والسماوات مبنيات بيمينه Yana da sallallahu ya karanta ya karanta wannan aya wadda Yahude ya faɗi cikin littafansu tana kama da haka sababin saukarta shi ne abin da ya zo cikin musnad na imamu na imamu ahmad daga cewa shi ma wani daga cikin ahlul kitabi ya ce ya abul qasim a balagaka anna allah ta'ala yahmilu khalaiqa ala infra shin labari ya same ka cewa allah yana ɗaukar duk kai ya sa su akan farce ɗaya wa samawati ala infra sammai ala isra wal ardina ala isra wal shajri ala isra wal sama ala isra qala fa hiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badatna wajiduhu qala wa anzala allah azza a jalla wa qadahu allah zai na farko ya zo ya yi Allah ya saukar da aya malami na biyu ya zo tun da wannan a wannan babu shi malami Allah ya saukar da aya malamin su shi ma wato ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mai da irin wannan sai Allah ya saukar da aya sai Allah sai annabi sai karanta mai annabi sai karanta mai aya wannan aya tana cikin ayoyin da annabi sassaran ke wa'azi da huduba da su yana bisa mimbari ya hau mimbari ya wa mutane huduba da su kamar da imamu ahmad abin hamal rahmatullahi alaihi ya ruwaito cikin musnad ɗin shi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآية ذات يوم على المنبر annabi sai ya karanta wannan ayan wata rana akan mimbari wa ma qadarullah haka qadari wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haka da bi yadi yuhawikuha yuqaddilu biha wal jabr annabi sai ya buga misali da hannu ne yayi gaba da hannu yayi baya da hannu, yana ta yana yana ba mutane yana yana yana yana faɗakar da mutane yana nuni da hannu ne yuhawikuha yuqdilu biha wa yudbir ya fuskanto da hannu ya ja baya da hannu. sai annabi sai ya ce yumajjidu rabbu nafsahu yace anan fa Allah ne ke girmama kai ne yana cewa anal jabbaru anal mutakabbir anal anal malik anal azizu anal karim annabi sai ce Allah ne ke girmama kai ne yana faɗin shi ke da waɗannan sifofin na girma annabi yana haka wa rajafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimbara sai minbari ya girgiza da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta munna haka da muka ce la yashiran nabi kila min bayyana fa zai faɗo da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana wa'azin da ƙarfi yana girgizawa yana fada misali da hannu ne yana cewa a nan Allah ya girmama kai ne a nan Allah ya nuna girman kai ne Allah yana cewa ma kada Allah a haka kada ne su waɗannan mutanen ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da Yahudawa da mushrikai da ke cewa haɗa shi da wani wajen bauta da ya kowal ardu jami'an qabbatu yawmal qiyamah cewa dukkanin ƙasa jim ta yake ke ranar alkiyama wa samawatu biya ne ne sama kuma zai nade ta ga daman shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbatar ma Allah kuma Allah ya ɗaukaka daga abin da ake shirka da shi na hadisi ya zo da kalima osbo cewa annabi Allah zai sa mai a farke zai sa a dan yatsa zai sa Ah, da sai a ɗan yatsa zai sa bishiyoyi a kan ɗan yatsa muna tabbatar ma Allah wannan sifofi a kan abin da ya cincince su ba a kan irin namu ba ne. Waka ya ce Allah yana da yatsa ba mu irin namu ne ko kuma ya ce yatsa haka ya ce a'a Lai ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da ya kama da Allah amma mai ji ne mai gani ne da ba za mu ce Allah zai ji ba saboda mu ma muna ji mu ce Allah yana ji amma ji ne ba irin namu ne. ba za mu ce Allah zai gani ba saboda ni saboda an kamata shi da talaka kai mu muna gani ina ganin ka ina ganin gidana ina ganin motar a Allah yana gani amma gani ne ba irin namu bane Ba ka nan da Allah ya siffanta kai da kowace irin sifa ba mu ce ba ita yake nufi ba sai mu ce za mu tabbatar mai ita amma ba mu sanya take ba bila takyitin wala tamthilin wala tahwitin wala ta'tilin za mu cewa misalin kaza ne ko ga yadda siffar take ko mu kore ta ko mu kamanta ta ba mu haka nan sai mu ce ta tabbata kamar da Allah ya tabbatar da ita ila tafiyifin wala tamthilin wa shi tasbih kenan wala ta'wilin wala tahrifin ba mu canza mata ma'ana mu ce ga abin da ake nufi subhanahu wa ta'ala amma yushriku al aya guda ko ki yayi akwai tambayoyi Oke, sai mu tsaya nan abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin da sai a akwai tambayoyi da muke antawa Thank you. alhamdulillah Allah ya saka malam alheri a ah, mutum Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara mai tambaya ta farko yana cewa malam ne matsayin kuke riba gare gare ba labarin kasuwancin kasuwanci ne yake yi baya da abin da yake sayarwa ma'ana abin da ake tambayar shi baya da shago da yake ya ajiye ya kasa kaya kawai idan aka kira shi aka tambaye shi yana da kuma masu ya kawo shi bisa ga ibada farashi ya je ya tsawo, amma lokacin da ya zo ya tsawo, shi dan kaso da ya zo so ya sai san mai da farashin da za a da shi kuma ya ya ci riba su kuma yana halatta irin wannan kasuwancin akwai sifofin da yake halatta annabi sai ya ce wala ta bi ma laysa indaka kakka sai da abin da ba ka da shi ba ka sai da abu kana da biyo nan eh nawa yake naira goma ka shi naira goma mutum ka je ka sayo shi naira kar ka ba shi ka ci ban naira guda ba a haka nan ba ka da abin da ba ka da amma kana zama dillali wa kida tsakaninka da masu shago irin wani zai wanke so to zan kawo ma ya jima zan kawo ma ka je ka an so ka zo ka bashi ka sai san mai yanzu ga yanzu za yana cikin haujin yana cikin mallakar ka sai ka sai san mai wannan yana halatta amma ka sai suwa ya tsammani ka ce mai an jima ya zo an sa bayan la'asar a shi lokacin ne bayan tura ma kuɗi za ka je nema ne ka sau baya halarta sai ya ce wa kai kawo nema oda ya san ba ta da ya san za ka kawo ba shi kuɗi ne ya yi maka oda akwai masu haka ga kuɗi na ka tsohon da china ga kuɗi na ka tsohon da turai wannan yana halarta a ka zan wakili an wakilta ka ko da za ka ci riba ya san za ka ci riba wannan ba illa ba ne amma abinda an ba ta yi tana da shi ya eh, ina da shi kawo naira ka za ki to shi ke ne an jima bayan la'asar ka zo ka ansa sai ka je ka tsawo ka shi kuɗi ne ka je ka tsawo amma ka ce mai zan an so maka zan kawo mata. wannan babu fi wallahu ta'ala ala yau da ba ce malam an ce akwai hadisin da ya ce idan talauci yawa mutum yawa ya kara aure mu tambaya alama mace ce domin tambaya gare ta tambaya ta yi na tabbatar da ciya mace ce amma yau da ta tabbata farko da gaskiya akwai hadisi da ke in ta zuciya ba a ƙara aure babu wannan hadisi ko wannan hadisi ya saba ma aya bal yastafitu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi sai da ba su da wadata su kame har Allah ya wadatar da su ba su da abin aure su kame har Allah ya wadatar da su daga falalatai sannan annabi sallallahu alaihi ya ce wanda bai da abin aure ya yi azumi fa innahu lahu wuja don haka wanda bai da baya yin aure domin ya kafa kaji yana da mata ɗaya eh, ce ya karo ma kai ne don talauci ya zai yawa a'a sai dai shi aure zai zama sanadin talauci shi aure ah, yana zama sanadin samu ne da buɗuwa ta rayuwa amma dai ba alkawari ne cewa wanda ya yi aure ba cewa zai samu buɗe abinda annabi sassan ya ce duk wanda yake a aure hadisi na cikin sanar da ma ga Allah ya yi alƙawarin taimakon mutum uku su, wannan ki hayyidul afa da wanda yake son ya yi aure da ya kada kai ku kiyaye yanzu akwai wanda ke so ya aure ya kada kai ne kai yi zina shi kuma ga yana son talauci ne yana son kara aure ya samu kuɗi wannan ne ya kara aure ya samu kuɗi shi ne babu a baya shi sun ya kai ya kani zaka da kai ya hada abin da zai aure ya yake ya yi aure ko Allah zai taimaka wajen rika matar da yana son ya tsare kai ne yana son ya biyayya da Allah ne wallahi ta'ala yake nan tambaya ta biyu shi ne tana da miji kuma abubuwan ta yana ba ta ta yi biyar kuma ba zuwa wurin sai dai wani amaryar na farko za ki mata ta gaba inda akwai aure tsakanin ki ko bai baki komai in auren bai mutu ba in ba shi ya sake shi ba ko ke kin nemi saki alƙali ya sake ki ko ya baki kashi yau da safe ya rasu an juma za ki mai ta gaba inda akwai aure za ki mai ta gaba sannan wannan ɗari biyar kila ba haka ba ne kila dubu ɗari biyar ne kila kila dubu hamsin ne kito ki ce kila sannan in ya rasu ina fata ki yaye mai Allah ya gafarta mai kitan shi kuma Allah ya yarwata miki ya yarwata muna eh sai ai balance ya gaya da su sun ka yi da yadda faɗi a aiki ne na dan kuma zai yi yuli yau su zo ta atin ta atin ne kuma ku dira da yin ko kun su ce ma a ata Allah al kallifu Allah nafsan illa ma ta to ka zai abin da gare na dai ke ki dai hakuri ya wuce kin ga shi gaba da dai shi ya mutu bai mutu mutu ba kin ga to wani abu kai ga ga idan kenan dai har yanzu dai ina da rai kuma tun ciri ba za ka insha Allah kin yaye da yadda Allah sannan shi muna roko Allah ya gafarta mai sai kuma Allah ya yalwata muke yalwata muna wallahi ta'ala ni kuma tabbata abin da malam Allah tautan zo ba ta kan an hankalin maza in ce so da yawa ba a ganin mace ta zo akwai mace da sani ta zo ta kawo ƙarawar naira ɗari biyu ko da ta ba ta ba ta kawo Allah ya ci gaba da ba ta yi da kuma da yake sai da zama na ba ta duniya shi na da hanya haka a ci gaba da mutane har ga hankali su ba Allah su maka su ci gaba da ba ya yana abin da kamata insha Allah ko ai hibba kuke ganin wayannan abubuwan a ci gaba da a ci gaba da in kabba in kabba iyalanka lada take samu mm. adabi su ya ce dinari da mutum ya ci suwa aka kai jihadin fi sabilillah dinari da mutum ya ci suwa aka ce da miskini dinari da mutum ya bada sadaka dinari da mutum ya ce da iyalai da biya fi sulada ya fi su kwalala ka ba ko da aka gida sadaka ce ake a yalwata ma iyalai cikin Ramadan ya kasance cewa yana cikin sadakar da kai kai ma cikin Ramadan Allah ya karba gaba ɗaya wallahu a'lam wannan ce ita ce da ta yi ta kaba don tunanin mijinta ya mutu shekara biyu daga baya sai ya dawo bayan ya dawo kuma bayan mutu shekara biyu sai Allah ya masa fatuwa tambayar ta shi ne shi ne na fara kai ko ce ta yi wa kuɗa <laughs> a ta kama ba a mata ƙabliya ba a shiya ce duka rijiya za ka dole take sake sannan waccan ya danganta wacce ki sai alƙali ya tabbatar da mutuwan wanda aka yi tsammanin ya mutu sannan ki ta fara taka sannan aka cewa kin ta ko za ka yi rashin tafiya wani alƙali ya tabbatar da shi ke sa zai ki shiga cikin abin da bai ci da shi da kuma amma dai kin yi daga baya ka gane misali kuma wanda ya sallah azhar sai daga baya gane lokaci bai baka da ya sallah sai da wata ta farko ta sai yanzu lokacin ta yayi duk abin da ta lokaci sai lokaci ne yayi sannan ake ake yin shi mutum in ya yi wanka ya zama wanka ya wani ko ina bai da dauka sai ya faɗi ya mutu ba ta ga wanka sai dole za ko bai wanka saboda wannan wanka ana yi ba a biya ne ba kauliya ba haka wannan takaba dai ana yin ta ba a ne ba kauliya ba za ka wuce wanda yanzu za ka sake ne wata kaba wallahu ta'ala alam wannan ce Allah ta kamala da rahim wannan je an yi magana kan tuba ko kuma a yi magana kan shirka tambaya an shi ne mutum ne ya ce yana aikata wani abu wanda ke shirka ne kuma yanzu ya yana sai tuba ko akwai tuba da wanda ya shirka ko kuma shi ke nan? mun karanta jiya aiki mun karanta jiya ko ba wasu sahabbai suna tsammanin cewa ba za a karbi uh, tuban su uh, wali da su ayyash ba da an sai Allah saukar da wannan ayat uh, ya ibadiyar lazina asafu wala anfusihim la taqnatu min rahmatillah shi ne sababin saukarta su musulunta ne suka komanta cikin musulunci Za ka fi kowanne ya shirka wannan dai na lafi ma Allah ya da alafa wala yasbiru nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yasa asaba yudha'af lahu al adab yawm al qiyamati wa yakhlud fihi wa illa man ba. zaka in ka tuba duya zuciya gobe Za ka shirka in kana yi ka tuba to ana fata aikin ka bai roshi ba aikin ka da ya roshi Allah zai tuba ka abinka duk mutumin da yake aikin kwarai yana shi yan musulunta to Allah yana ba shi ladar duk ayyuka da yi na kwarai lokacin da yana yana kayi haka in yi a ce a kowane ramadan ke yi ya tara mutum talatin kullum ya ke jin ne mutu ya zama haka da yin babu lada kira 'yan musulunta to duk wa'annan ayyukan zai same su na ce da mutane da sarkar da ya yi. A adalcin musulunci duk zurbin da ya yi ba zai zai zo da shi ba Zaka wanda suka musulunta suna ɗaukar babbar da garabata suna zuwa da aikin suna lada sannan kuma zurbe su an yafi haka nan kai in ka tuba yau kai ma tun zunubin ka sai kasance kai ma an shafe Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka shafe zunuban mu Allah ta'ala. Na tambaya ta biyu da magana akan cewa da cikin ɗan tuba idan mutum yawa wani da yi ya cacin sai mene ya yi na ce to abinda mutum ya yi na laifi kan da mutum yana ganin ya faɗa musu ya haifar da wata fitina ya rasa da koye shi da Allah duk abin da ni maka ya idin sai eh, ba da koye ba dai wannan sai ba ta yi duk abin da kai mai wanda ba bai da kyawu kai ne da kyau din ne misali dukiya ce dukiya ce ta shi ba da sani ne ba sai ka mai da ita sai ka samu akan ne ka daina dan ciwo ka sa mai kuɗi kada bai san in ka ce kace mai ni taba satan ma naira kaza akwai kunya za a bi da akwai damuwa amma ka je ka sa mai a'a ba sai su kai da zaki ne a waje kaza sai ka je wannan wurin sai ka yabe shi an goge a wani waje ne ka je ka so kai a social media ne ka je ka so kai daga baya ba sai ka je ka yabai a social media a inda wani mutum ne ka so kai sai ka je ka yabai inda wannan mutum ne haka yadda ake shi ne duk abin da ka yi mai na rabi ka yi mai na alheri iri ne innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai kasance a samu haka ake mai da hakkin wanda ba iya gaya mai a mai a ce ga abin da ni ma. na kaza kaza ka yafe min sai a sai a yi ta wannan gefen in wani ne wanda kawai wannan yi da duk babu irin yadda za ka sai ka kyautata mai kila talaka ne ne wanda yake sai ka kyautata mai ta hanyar kimai sai ka ci cewa lokacin da zai ci wancan abin da kai zai da kyau wani irin fatin ne zai ci yanzu in kan ba shi kaza ka yi mai kaza wani irin farin ciki zai yi sai wannan farin ciki sai ya gode wancan wancan fashin rai wallahu ta'ala mutum da yake da keke na kan guda biyar da aka mata jigila sai Allah ta mai shin indin zakka sai ya hada kuɗin keke na kan ko kuma kuɗin da ɗaya wa'annan keke na kan ke tarawa da zakka Eh, wa'annan ke kina kasan ba su da zakka abinda adadin zakka kuɗin da suke tara duk wanda ajiya ba ke kina sai ba dai ko kamfanin jirgin sama gare ka haya jirgin sama guda goma ana yi mai jigila da su na jigila ne in ka tashi zakka ba ka yi mai jiragen saman zakka amma abinda suke tara na fasinjoji duk ana yi musu ya ka ko jirgin sama gare ka ko mota gare ka ko na afiyar gare ka ko mashin ake ma kabu kabu ko shaguna ne kake ba suwa haya duk shekara ana kawo ma kuɗi ko gidaje ne kake ba su wahala ta shekara ana kawo ma kuɗi in ka tashi zakka su waɗannan ba ka yi musu zakka abin da ke zakka kuɗin da suka tarawa za ka yi in kana da ke kira guda biyar amma duk aka samu kuɗin kana da iyalai da yawa wajen shefane suka tafiya da tsinkin sallah ko da shekara kai ba ka da komai babu zakka ko da ke kina fafin ya haɗa sun kai miliyan kaza eh to su ba su da zakka a kan kansu mujin dai ba sai da su kai ba a'a a aje su ana neman abinci ne su waɗannan ba su da ba su da zakka wallahu ta'ala ala na me wannan tambaya ce shi dai ya gaske sanin sa su da kwanta yana aska amma da ya tashi bacci da waƙoƙi a zuciyar sai ke farka ya ce Allah yana neman shawara ba a sa'in ba ɗaya ne yi ba a sa'in ba ɗaya ne ai cikin abin da ake bukata shi ne ka saba maka kai da yake sauraron waƙoƙin, su a cikin zuciya kai da yawa suna tare da kai da yawa haka da bayan da hausa ke ne ko da bishara da shi da wajiya a ya ce za su yi mafarkin annabi sosai ke ce mafarki malamin ya fata salati ya yi ya ce cewa na bai mafarki ne ba aka yi aka daɗe yana aka sai ce mai kana son kai yadda za a yi ka ci wake da la'asar kar ka sha ruwa ka kwanta ya yi haka ne ya ce wato da asar ya kwanta da cikin mafarki ya mafarki a shan ruwa ya gaya abu mala ya ce saboda ruwa a cikin zuciya da gudun da kwanta inda aka da su ce kira kayi kai mafarki ya ya zuwa duba da wani ne ga abin da kuma kan su azkar kuma kan su azkar idan ruwa a cikin zuciya ka kara kashi da su ka saba ma ka kanka tashi da su yau da gobe ka daina saurari su kai ta mutum su yau da gobe za ka ga insha Allah ka tashi babu su wallahu ta'ala alam mutum da kashi na wanda cewa ko ya rasa mutum ya rinka amsa magana a ban daki eh, ana amsa magana a ban daki idan akwai lalura an sata ana amsa magana a ban daki idan akwai lalura an sa ta hadisi ya zo magana ba an sa inganta ba Za ka ana ansawa idan akwai lalura da yake da take nuna akwai hadisi cikin kana bi dawo da ke ke nuna haka sunan Allah ba a ambata sunan Allah ba a ambata amma in ya kama uji a yi magana to yana halatta a yi magana musamman in wanka aka yi annabi sallallahu alaihi yana wanka a makka hadisi na cikin Buhari. Ya yi magana da ummu hani bayan an sa an kare shi yana wanka yayi magana aka ce mai wasu kare ci ummu hani ce kuma yayi yayi magana yayi magana yayi magana da ita zaka babu laifi idan uzuri ya kama kana cikin kaji aka yi magana da kake so ka ansa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 Assalamu alaikum, Mala Abdullahi.